Idi, idi ka rike a waccan mana yi da kai, idi, idi ka rike, daga da sama. Thank you.

Mutum kalli kan sai mutum biyar ma ya san wallahi ya kwace abin nan kai ina ce maka kai ga ka tsaya kana wani wannan na to shagin karin da ya rike waya ga ga ruwa